ya yi maganganu na ɓatanci ga masoyinmu, shugabanmu, da cetonmu, ɗan gatan Allah wanda Allah ya fi so, wanda Allah yake fushi da fushinsa, wanda Allah yake yarda da yardarsa, wanda Allah yake karɓa da karɓarsa, wanda Allah yake bayarwa da bayarwarsa, wanda Allah yake hanawa da hanawarsa. Shi ne sayyidinmu habibanmu Muhammad bin Abdullah katimin nabi na wa imamul mursalin. gaskiya wannan abu ya dugun zuma ya tayar mana da hankali hankali da ba zai iya kwantuwa ba domin lallai idan mutane suka zama suna cikin al'ummar da ake ɓatanci ga manzan Allah to wannan al'umma tana cikin musiba wannan al'umma tana cikin bala'i wannan al'umma tana cikin narko na ubangiji wallahi na rantse da wanda na yake tafin kudurarsa Allah ba zai kyale mu ba Allah ba zai bar mu ba ana taɓa bawansa ana taɓa wanda ya fi so ana taɓa wanda yake ƙauna ana taɓa wanda ya yo mu dan shi ana taɓa wanda ya ke rayuwa Stampi, in manzan Allah ya ma stampi, ka wuce ana taɓa shi Allah ya bari ba zai bari ba nasiyoyi ne guda biyu nasiha na farko zan yi akan ki rahama rahama ki ji tsoron Allah rahama abin da kika bai dace ba rahama ki gane cewa duniyan nan kaɗanci, rayuwar da za a yi a ranar lahira rayuwa ce wadda babu zazzabi babu ciwon kai babu bacci babu jiya babu yau babu in an jima babu wata shekarar ba bara ba baɗi rayuwa ce za a yi ta sadidan rayuwa ce za a yi ta wadda Allah ne kaɗai ya san irinta rayuwa ce wadda za a yi ta wadda ba ta da kamanceceniya da irin wannan rayuwar da muke ki zaɓi wannan rayuwar ki bar wannan rayuwar wadda annabi yake ce hasatu ummati sittuna aw sab'una yawanci annabi yace girbin al'ummata ƙarshen nunarka a rayuwar duniya shine sittin ko saba'in ki zaɓi rayuwar da zaki yi wadda za ta zama miki da wannan wananniya wanda Allah yake cewa kullaman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sayyidina ali yana faɗa asuru ma ya baka alama ya fada fa inna duniya ta zali an qaribun fa inna al-akhirati ta baka la ta fada jama'a wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah rahama kafin kya industry nan an yi jigajigan jarumai waɗanda suka ba da gudunmuwa waɗanda suka yi masoya ba irin naki ba waɗanda suka yi masoya wanda a lokacin harkar tana harka yau suna ina wasu sun rasu idan fa zalakar harshe da magana ne takamarki yau babu aisha ɗan kano idan farin jini ne da iya fim yau babu hawa Dodo. idan takamarki ilimi da digiri da wani waye da ke takama da shi da boko da turanci yau babu hajiya hawa maina idan takamarki da stardom ƙarfin stardom yau babu rabilu musa ɗan to me ya rage me kike nema me yasa kike son ki zaɓi duniya akan lahira duniyan nan nawa take kin yi laifi guda biyu laifi na farko kin yi laifi kin fitar da ki duniya ta gani wadda manzon Allah yake gaya mana yake cewa duk mace da ta fitar da tsiraicinta ta saka tufa wadda ta fitar da ta kasiya ta ariya tana cikin fushin ubangiji sannan abu mafi girman muni mafi girman laifi da kika da kika zo kika saka wannan hoto wani ya je ya kwamen a matsayin ki inda kin yarda cewa ke mai imani ce ke masoyiyar manzan Allah ce ke daga cikin al'ummar manzan Allah ke sai ki je ki cire hoton nan sai ki ce astagfirullah wallahi na rantse da Allah wallahi tallahi da duk ba a yi wannan abu ba da kin je kin cire hoton nan kin yi istighfari amma ta wurin kanki da shishiginki da bunƙasa ki ke kin fi ƙarfin ki saka hoto a je ƙasa a yi ɓatanci ga manzon Allah ki je ki cire hoton hoton ya fi miki mahimmanci kenan akan ɓatancin da aka yi manzon Allah ko kuma girman kai ne tsaba in girman kai ne da takama wallahi rahama ba ki kai fir'auna ba sanda fir'auna aka ta kawo masa aka ta kawo masa kira zuwa ya musulunta yaki musulunta sanda annabi Musa ya ja tsakiyar bahar ya ga bahar ta kudu ta gabas ta yamma zai haɗiye da shi lokacin ya ƙoƙarin ya furta kalmar imani Allah subhanahu wata'ala ya tuwo mala'iku suka dimtse bakinsa saboda ba a so ke ma kar ki je ki tsinci kanki a wannan lokacin lokacin da Allah baya buƙatar tubanci lokacin da Allah baya buƙatar tubanci gaskiyar magana mu a madadinmu na 'yan fim gabaki ɗaya ba ma tare da wannan abu ba mu san shi ba kuma ba ma goyon bayanki wallahi na rantse da girman zatin Allah A kan irin wannan a taɓa manzan Allah wallahi da uwa da uba da 'ya'yan da aka haifa dukka wallahi billahi lazi ba su da amfani a gare ni in dai za a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzan Allah ya faɗa ya ce imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya so ni fiye da yadda ya so uwarsa fiye da yadda ya so ubansa fiye da yadda ya so 'ya'yansa fiye da yadda ya so dukkan abin da ya mallaka wannan maganar manzan Allah na Umar yake gaya wa sai da na Umaru ya maimaita wannan maganar sannan su shugaba ya ce al'ana ya Umar al'ana ya Umar al'ana ya Umar ma'ana yanzu imanin ka ya cika duk imanin na Umar a gaya wa annabi magana inda Allah yake ga wasu sayan na abubakar la tarfa'u aswatu fauka sautin nabi kamar yadda sashin ku yake wa sashi kada ku rika kiran manzon Allah don amma ke ki je a dalilin ki wani ya yi rubutu rubutu mai muni ki bar shi tun malamin da ya baki wannan fatawar ya zalunce ki duk malamin da bai gaya miki gaskiya ba ya zalunce ki ina roƙon miki shiryar Allah kuma ki gane duk wanda ya gaya miki wata magana a wannan abin mai ki? kuma ko ba ma ƙaunakin ma ba komai don ni ba na ƙaunar mutumin da duk zai jawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam batanci wala ba na ƙaunarsa waye shi wallahi ba na ƙaunarsa ko shi ya haife ni shi ya kani duniya ba na ƙaunar shi ballan ta daki kina jawo mana matsaloli idan ba za ki shiru ba Allah wutar da mu